حصل لما هو أوسع منه ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادته ولما كان الحزن والحم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها ذهابها بالقرآن فإنها أهرى ألا تعود وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أهدس الحزن وإن كان من مستقبل أهدس الهم وإن كان من أمر حاضر أهدس الغم والله أعلم فائدة أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وألاها ذاتا وقدرا وأوسأها عرش الرحمن جل وعلا جل جلاله ولذلك صلها, صلها لاستوائه عليه وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه ولهذا كانت جنة الفردوس <coughs> أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجل وأجلها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 masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna ɗaya ga watan rabe awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan tara miladiya ta 2024 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala amin wannan shine darasin mu na 43 a cikin wannan littafi wanda kuma har yanzu muna cikin ah, karatun fa'ida ta ta shida wanda insha Allah za mu karkare ta a yau kuma za mu shiga fa'ida ta bakwai idan ba a manta da karatuttukan da suka wuce ba wannan fa'ida ta shida ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana sharhin hadisi ne na abdullahi dan mas'ud hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu abinda za mu faɗa yayin da muke cikin baƙin ciki ko damuwa ko ɓacin rai abinda mutum zai faɗa Allah subhanahu wata'ala ya yayi masa wannan damuwar ko wannan bakin cikin ko wannan ɓacin rai to ibn al-qayyim yana sharhin wani hadisi ne hadisi ne yana cikin musnad imam ahmad yana cikin kuma littafin as-sahih na ibn hibban al-busti rahimahumullah ta'ala yana kan gabar fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan addu'a da yake cewa an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri annabi yana roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zanto da manar zuciyarsa ya zamo hasken kirjinsa ce saboda da damana ce ruwan sama da yake sauka ƙasa take rayuwa take fitar da abin da yake cikinta na amfani dan adam yake samun abinci da zai ci yake samun abin da zai sha Wai roki Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zama wannan shine wannan damanar da za ta sauka a zuciyarsa domin zuciyarsa ta rayu domin zuciyarsa ta zanto mai amfani sannan ya ce wa nura sadri ya zama hasken ƙirjina القرآن يا زما مي مهسك كامل الجينة لأن هذا كتير صفوف القرآن يشوا حسكين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين توشيني مالا يكي شي قبل شره موانا قبر يكي شوا ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه ya ce saboda kasancewar ƙirji ya fi zuciya yalwa ya fi ta faɗi kanan nurul hasilu lahu to hasken da ƙirji zai samu ya siri minhu ilal kalbi wannan hasken zai kwarara har zuwa zuciya li'annahu qad hasala domin wannan hasken ya samu ya faru lima huwa awsa'u minhu ga abinda yafi zuciya fadi yafi tayalwa shine kirshi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi sai ya ce wa nura sadri sai ya danganta hasken zuwa kirji saboda shi kirji a cikin sa zuciya take saboda haka yafi ta fadi yafi ta yalwa to dukkan wani hasken da zai cika kirji to babu shakka zai je har ga zuciya saboda a cikinsa take shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala da ya tashi yaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko bayyana masa baiwar da ya masa sai alam nashrah laka sadrak ba mu yalwata maka kirjinka ba domin zan to kirjinsa ya yalwata min babu aula zuciyarsa ta zama ta yalwatu hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce an yuridillahu an yahdiyahu yashrah ce sadrahu lil islam wanda duk Allah yake san shiryar da shi sai ya yalwata kirjinsa sai ya yalwata kirjinsa idan kirjinsa ya yalwata to ba shakka zuciyarsa ma za ta samu wannan yalwar idan ya kuntata to zuciyarsa ma za ta shiga cikin kunci to ce shi ne sa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'ar ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya Qur'ani ya zama mai haskaka masa ƙirjinsa ne sannan yace walamma kanat hayatul badani wal jawarih kulliha bi hayatil qalbi tasri hayatu minhu ila as ilal thumma ila hayata lahu bir rabi'i alladhi huwa maddatuha kasancewar rayuwar jiki gangar jiki da rayuwar gaɓoɓi duka tana kasancewa ne da rayuwar zuciya tana samuwa ne da rayuwar zuciya tasiril hayatu minhu daga zuciya ne rayuwar take kwarara ila sadri har zuwa kirji thumma ila jawarhi, sannan zuwa sauran gaɓoɓi dan haka sa'alal hayata lahu sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin addu'arsa ya sanya wannan zuciyar tashi ta rayu bin rabi'i da damana da ruwan sama allazi huwa maddatuha wanda shine sinadarin rayuwarta wato kasancewar jiki da sauran gaɓoɓi duka ba za su rayu ba sai idan zuciya tana raye idan zuciya ta tsaya ta daina aiki to duka jiki gangar jiki gaba daya zai tsaya zuciya ita ce take famfin din rayuwa zuwa ga sauran sassan jiki ce gabar da rayuwa ta dogara a kanta saboda haka kasancewar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar a zuciyarsa idan zuciyarsa ta rayu to sauran gabobinsa za su rayu Ƙirjinsa zai samu rayuwa sauran gaɓoɓinsa za su rayu duka ma gangar jikinsa za ta rayu sauraka sai ya nemi ubangiji wata ta ya raya ta da alkur'ani wanda shi ne a matsayin damanarta kamar yadda ƙasa take buƙatar ruwan sama dan ta rayu to haka zuciya take buƙatar ruwan alkur'ani ko damanar alkur'ani dan ta rayu sauraka ya roki Allah wannan ومن دلائي ورني دلائي ورزوش يعني سولان قبو بن سزاسو لايو يتي أن تجعل القرآن ربيع قلبي سنة يتي ولما كان الحزن والهم والغم يضاد, يضاد الحياة القلب واستنارتها سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود كسن تي ور بكين تكي دداموا دباتي ليه waɗannan duka wasu abubuwa ne da suke kishiyar rayuwar zuciya kuma kishiyar haskenta sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kasance tafiyar da waɗannan abubuwan ya zanto da ƙur'ani ne domin in aka tafiyar masa da su waɗannan abubuwan da ƙur'ani to babu shakka ba za su dawo ba rayuwa rayuwar zuciya ba za ta yi ba za ta samu ba idan ya zanto akwai wani wasu abubuwa da za su hana zuciyar ta rayu kuma zuciya ba za ta samu haske ba idan ya zanto akwai wasu abubuwa da za su hana ta samu haske abubuwan da za su hana zuciya ta samu rayuwa shine mutum ya rika ya kasance cikin ɓacin rai cikin damuwa cikin baƙin ciki a kowane lokaci samuwar kansa a cikin irin wannan yanayi koyaushe to zai hana zuciya ta rayu zai kuma hana zuciya ta haskaku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa ya roki Allah subhanahu wataala ya kawar masa da waɗannan abubuwa waɗanda za su hana zuciyarsa rayuwa za su hana zuciyarsa haskaka kuma ya roki Allah ya zanto abinda zai kawar masa da waɗannan abubuwa ya zama alqur'ani ne saboda idan ya kawar masa su da ƙur'ani to ba za su dawo ba saɓanin idan da wani abu ne zai kawar masa da wannan baƙin cikin da damuwar to akwai yiwuwar su dawo shi ne ya ce wa amma idan zahabat bi ghairil ƙur'ani min sihatin au duniya au jahin au zaujatin au waladin fa innaha ta'udu bi zahabi zalika domin inda zai tafiyar masa da wannan damuwar da bakin cikin da bacin ran da tafiyar masa da su da wani abu ba alkur'ani ba kamar samun koshin lafiya ko samun duniya ko samun wata daukaka ko kuma samun mata ko 'ya'ya. to idan aka rasa waɗannan abubuwan kenan za su dawo domin waɗannan abubuwa suna samuwa kuma ana rasa su lafiya wata rana ana rasa ta kenan in ya zanto ita ce sanadiyar tafiyar da damuwar mutum da bakin cikinsa da takuruwar zuciyarsa to duk ranar da baya da lafiya za su dawo su yi masa kane kane kenan a zuciya idan wata dukiya ce yake ganin in ya samu za su tafiyar masa ta tafiyar masa da wannan abubuwan daga ransa to duk ranar da ya rasa dukiyar kuma za su dawo ko duk ranar da ya tafka wata asara ko da dukiyar ba ta tafi duka ba to bakin cikin da damuwar da rashin kwanciyar hankalin za su kuma dawo masa hakanan idan 'ya'ya ne hakanan idan matar aure ne hakanan idan wani matsayi ne ranar da ya rasa matsayin to wannan damuwar da bakin cikin da takuruwa za su kuma dawo masa to kaga kenan an gudu ba a tsira ba ba a samu wani abu da zai magance cutar magani na dindindin ba wani magani ne na wucin gadi da zarar abin da ya zamto maganin ya kau to shi kenan zai dawo kamar relief ne da magungunan da suke ba mutum relief ne saboda haka duk da wannan maganin ya gama amfani a jiki to shi kenan sai ka cutar ashe ma tana nan bata tafi ba ba magani ne da zai kawar da cuta ba amma idan alkur'ani ne Allah subhanahu wata'ala ya kawar wa mutum da damuwarsa da bakin cikinsa da tashin hankalinsa da rashin kwanciyar hankalinsa ta hanyar alkur'ani ta hanyar karanta alkur'ani da fahimtar alkur'ani da aiki da alkur'ani da nutsuwa da sauraron alkur'ani to wannan wani abu ne da ba zai yanke ba alkur'anin yana nan tare da shi yana karanta shi ko yaushe, ba wata rana da za a zo a ce yau an raba shi da ƙur'ani an hana masa ƙur'ani to kaga ashe maganin sa yana tare da shi har kullun ba zai rabu da shi ba sabanin wani abin da za a iya zama shine sanadiyar tafiyar da damuwarsa to akwai yiwuwar damuwar ta dawo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala ya tafiyar masa da damuwarsa da sa da bakin cikin sa ta hanyar alqur'ani ba ta hanyar ya bashi kuɗi ba ba ta hanyar ya bashi matsayi ba ko ya bashi ƴaƴa ko ya bashi wani abu saboda duk waɗannan abubuwa ne za su iya samuwa gobe a rasa su shi yasa duk sanda za ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala to ka roƙe ya baka yalwar zuciya ya ka yalwar zuciya da ƙana'a wadatar zuci wadda ita ce wadata ta hakika ita ce wadatar da ba za ta ba wanda ya isa ya raba ka da ita amma duk wata wadata wadda ba wannan ba kana iya samu wanda zai takura maka wanda zai ƙara matsa maka lamba Saura ka abinda kake da shi ko dai ya sace ko ya damfare ka ko ya kawo wasu abubuwa da za su sa abinda yake hannunka ba zai amfane ka ba amma ka samu wazatar zuci ka samu nutsuwar zuciya ka samu yalwar zuciya to shikenan ka samu arzikin da babu wanda ya isa ya raba ka da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ghina an kathratil ard walakin al-ghina ghina ghina an ba yawan kadarori shine wadata ba ba ka mallaki gidaje kamfanoni filaye motoci waye waye ba wanda ne wadata ba nabi ce wadata ta ce wadatar zuci wadatar zuci wani yana nan duk abin da ake so a mallaka ya mallaka amma ka fi shi kai da baka mallaki ushirin abin da yake da shi ba ka fi shi kwanciyar hankali ka fi shi nutsuwa ka fi shi bacci mai nauyi shi baya iya bacci ba nutsuwa bai yadda da kowa ba saboda ka gani yake kulla sai sai alaihi duk wani motsi zai ce to ana son a kulla mana wani maki ana son a kama mana wani tarnaki ne kai za ka kwanta lafiya ka tashi lafiya saboda Allah ya baka wadatar zuci dan abin da Allah ya baka yana isarka kana yi wa Allah godiya akan sa yana kara maka shi ko wancan har kullum gani yake yi kamar bai samu komai ba kamar bai samu komai ba to shine yace wal makruhul waridu alal kalbi abin ki wanda yake samun zuciya wanda yake zuwa ya kane kane a zuciya in kana min amrin madin idan wani abu ne wanda ya riga ya wuce wata damuwa ce wata riga ta faru ta ƙare ahdatha alhuzn to wannan shi yake dawo abinda a larabci zaka ce alhuzn zaka kira shi da alhuzn mu ce bacin rai zaka tuna abinda ya wuce ranka ya baci wa in kana min mustaqbalin idan kuma wani abu ne da nan gaba kake tsoron ya same ka to ko shi wannan ahdatha alhamma shi kuma alham yake fararwa sa ka damuwa kana ta tunanin wani abu da zai iya zuwa ya faru da kai mara daɗi bai faru ba amma kana sa tsammanin faruwarsa to wannan sa tsammanin a cikin zuciyarka zai haifar maka da da damuwa to wannan damuwar ita ce a larabta suke kira alham sannan wa in kana min amrin hadirin ahdatha alghamma idan kuma wani abu ne wanda yake hadir wato ana cikinsa wani abu ne da ya same ka kuma kana cikinsa baka fita daga cikinsa ba zai haifan maka da ɓacin rai zai haifan maka da baƙin ciki ko ɓacin rai to shine suke kira algham sauraka a larabce ana rarrabewa tsakanin damuwar ko baƙin cikin da ya wuce da damuwar da za ta ake tsammanin faruwarta nan gaba da kuma wacce ake cikinta kowace suna ba ta suna shi ya sa a hadisin duk ya kunshi waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya kawar masa ta hanyar alkur'ani abinda yake na damuwa wanda ya wuce da wanda zai zo nan gaba da wanda yake ciki ya zama da duk ya haɗa su a cikin addu'ar ya roƙi ubangiji subhanahu wataala saboda haka zamu ga addu'a ce wacce take idan musulmi ya lazimci ta a koyaushe ubangiji zai cire masa wata damuwa ko wani ɓacin rai ko wani tashin hankali ko wani tararrabi wanda yake zuciyarsa wannan shine ƙarshen sharhin wannan hadisi wanda kamar yadda muka ce babu wani wanda ya masa sharhi iya sani na da ya kai wannan sharhin da ibn al-qayyim ya masa yayi masa sharhi shi a littattafansa daban-daban amma ba inda sharhin yayi fadi yayi tsawo kamar nan ta wannan wannan yasa ya kirawo abin fa'ida sannan ya kuma cewa fa'ida wannan ita ce ta bakwai a lissafin fa'idojin da muke tafiya a cikin su ya yace anzahul mawjudati wa atharuha wa anwaruha wa ashrafuha wa a'laha zatan wa qadran wa awsa'uha arshur rahman jalla jalaluhu ولذلك صلح لاستوائه alayhi anzahul mawjudati wato samamman abubuwa ko abin da ya fi kowane samanman abubuwa tsarkaka wato babu aibi tare da shi wa a tsaharuwa ya fi ta tsarkaka babu wata najasa ko wani datti tare da shi wa anwaruha ya fi kowane samanman abu haske wa ashrafuha ya fi kowane samanman abu ɗaukaka wa a'laha da ɗaukaka wato sharafi da daraja da kuma ɗaukaka zatan ta fuskar zatin abin wa ƙadaran ko ta fuskar darajarsa wa ya yafi kowane abu yalwa shine arshin rahman jalla jalaluhu al'arshin ubangiji mai rahama jalla jalaluhu zalika saboda na haka nema wa iya alaihi ya dace ubangiji ya daidaita akansa ce ar-rahmanu 'ala ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa daidaito wanda ya dace da zatinsa wanda ya dace da sifarsa wannan ibn al-qayyim yi shimfiɗa da wannan za mu ga abin da yake so ya gina a kai nan gaba yana so ya nuna mana cewa cikin halittu da Allah suhana wata'ala yayi a sama da ƙasa halittar da tafi kowace halitta zama anzahu wa atharu wa anwaru wa ashrafu wa a'la zatan wa qadaran shine arshur rahman shine al'arshin ubangiji domin anan ubangiji ya daidaita sauraka shi yafi kowanne daukaka al'arshi idan aka ce al'arshi a harshen larabci ana nufin sarirul mulk gadan sarauta shine al'arshi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' ولها عرش عظيم الهدهد ya gaya wa Suleiman yace na samu wata mace ita ce take wato take mulkin su take musu mulki wa utiyat min kulli shay kuma an bata kowane irin abu na duniya na jin dadi walaha arshun azim tana da gadan sarauta babba tana da gadan sarauta babba saboda ka arsh ana nufin sarirul mulk a lugar larabci hakanan saqaful bai shi ma ana kiran shi al'arsh kamar rufin rufin gida rufin daki ana kiran shi al'arsh shine Allah yake cewa hiya khawiyatun ala urushiha wa hiya khawiyatun ala urushiha urushiha jam'i ne na al'arsh da yawa daga cikin magabata sun fassara al'arsh da as-saqaf musamman a fadar Allah wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arsh sun fassara shi da as-sarir shine gadan sarauta albayhaqi a cikin littafin sa al-asma wa sifat yake cewa wa aqawilu ahli tafsiri ala anna al huwa as-sarir maganar malaman tafsiri shine al-arsh shine gadan sarauta wa annahu jismun mujassamun khalaqahu Allah wa amara mala'ikatahu bihamdihi ce abu ne jiki ne da Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma ya umarci mala'iku su dauke shi ya umarci mala'iku da su dauke shi wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum samaniya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku takwas ne a wannan ranar suke dauke da al'arsh alladhina yahmiluna al'arsha kaga alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim saboda yahmiluna al'arsh mala'iku ne suke dauke da al'arshi sune hamalatul arsh wanda suke dauke da al'arshi kuma Allah ya ce adadin su su su takwas ne wannan al'arshi halitta ce daga cikin halittun ubangiji halitta ce daga cikin halittun ubangiji shi ma makhluqun ne marbubun ne saboda Allah ya ce wa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi saboda haka al'arshi marbubun ne marbub shine al-makhluq shi ma halittarsa aka yi kamar sauran Allah ce allazina na al'arsha da waɗannan da suke ɗauke da al'arshi sune mala'iku haka ne yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma samaniya. thamaniya kaga kenan halitta ce da mala'iku suke ɗauke da su kuma suke kewaye da shi wata taral mala'ikata hafina min hawli al'arshi sauraka akwai mala'ikun da suke kewaye da shi akwai wanda suke ɗauke da shi suna kuma tasbihi ga ubangijinsu a cikin sura da abi dawud hadisin jabir ɗan abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatillah min hamalatil arshi ma baina shahmati uzmihi ila atiqihi masiratu 700 am ya ce Allah ya bani izini in ba da labarin wani daga cikin mala'ikunsa cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi cewa tsakanin ƙasan kunnensa zuwa kafaɗarsa zuwa daidai nan al'atik shi ne daidai nan kafaɗa tsakanin ƙasan kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara 700 ce wannan guda ɗaya kenan tsakanin nan da nan to ina tsakanin kai zuwa ƙafa zuwa ɗari nawa ne ba a sani ba to al'arshi yana da kawa'id yana da kafafuwa yana da jirkoki da suke rike da shi kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sayar al inda annabi yake cewa hadisi ne dogo yake cewa fa innan nas yas'aqun fa akunu awwala man yufiq fa idha ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'im al-'arsh فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي أنا بعد الأبار أبو بند استفن شيرانا الكيامة يكي متعني دك ذاس سوم ذاس متو لو كتشند الله سبحانه وتعالى زي ساء أيبو ساء كهو ونفيق في السور فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفيق في أخرى فإذا هم قيامه yanzurun to lokacin da za a yi busa a cikin kaho busa ta biyu kowa zai halaka yake cewa to in aka yi wannan busar kowa ya halaka saboda haka sai daga baya mutane sai su sake tasowa fa akunu awwala man yufiq nabi ce ni ne farkon wanda zan taso ina tasowa sai in ga annabi Musa tsaye yana rike da kafar al'arshi yana rike da kafa daga cikin kafafun al'arshi فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش النبي يتشي فلا Hal هل أفاق قبلي shin ya riga ni tashi ne am juziya bi saqatil arshi ko kowaccan waccan suma da yayi saqatit turi suma da yayi lokacin da ya nemi ya ga Allah subhanahu wataala Allah ce lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا lokacin da ya nemi ga Allah Allah ce ba fa ka ganna ba amma dubi wancan dutsen yayin da Allah ya tajalli ga dutsen sai ya mai da dutsen rugurugu annabi Musa ya fadi ya suma yayin da ya farfado falamma afaqa qala tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin saboda kaga shine annabi yake cewa bai sani ba shin annabi Musa ya riga shi farfadowa ne ko ko a'a shi an masa sakayya a madadin waccan su ma da yayi lokacin da ya nemi ya ga Allah a daidai dutsen tsoro an ce shi bai san me ya faru ba amma da ya san shine farkon wanda ya farfado shin yana cikin illa man sha Allah da Allah ya togace ce 'Fa yi kaman fi samawati wa fil ard illa man sha Allah to yana cikin man sha Allah da Allah ya ce su za su abin nan shi an masa sakayya ne da wancan suma da ita baya ba sai ya ƙara wata ba ko ku a'a ya riga ni farfadowa ne to a anan shine fa idza ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh kaga nuna cewa al'arshi? laho lahu saboda haka halitta ce daga cikin halittun Allah kuma al'arshi a bisa faɗar mafi yawan malamai mafi yawan malamai suna cewa shine awwalul makhluqat shine awwalul makhluqati shine halittar farko da Allah subhanahu ya yi sana daga baya aka halicci sauran halittu wannan shine ra'ayin da abul al-Ala hamdani ya hikaito daga malamai cewa wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma shine ra'ayin Ibn Taymiya, Ibn Qayyim Ibn Kathir Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin sharhin aqidatu tahawiyya kuma shine zaɓin Ibn Hajar kamar yadda yake cikin Fathul Bari mujalladi na shida. shafi 289 me yasa malamai suka zaɓi cewa al'arshi shine farkon halittar da Allah ya fara yi ce saboda hadisin da imam muslim ya fitar hadisin abdullahi ibn amr ibn al'as annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة wa kana arshuhu ala alma ko wa arshuhu ala alma yace Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkan abin da zai kasance na kaddara akan halittunsa ya rubuta dukkan kaddarar halittunsa kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin sai kuma annabi ya ce wa arshuhu ala alma alhalin al'arshinsa yana kan ruwa kaga sai da aka halicci al'arshi sannan aka halicci sannan aka rubuta maqadirul khalaiq sannan kuma aka halicci sama da ƙasa maqadirul an rubuta kaddara ta duk abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ta an rubuta wannan kaddarar kafin a halicci sama da ƙasa da shekara 50 saboda kaga rubuta kaddara ta rigayi halittar samai da ƙasa sai annabi ya ce wa arshuhu alal ma ay wal halu anna arshuhu alal ma daidai lokacin kuma al'arshin sa ya riga ya tabbata yana kan ruwa kaga kenan halittar al'arshi ta riga a saboda haka halittar al'arshi ta riga taqdir al-maqadir al-khalaiq ta riga abubuwan da aka kaddara wa halitta halittar al'arshi sannan halittar kaddara ko samar da kaddara rubutun kaddara sannan kuma halittar sammai da ƙasa bayan shekara shekara dubu hamsin shi ne abinda Allah ke cewa wahal ladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' ay wal halu anna 'arshahu alalma. Allah halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida wa kana 'arshuhu 'ala al kaga ya riga halitta sammai da ƙasa hadisin ubadah ibn samit da ya zo yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala la uktub qala ya rabb madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'a hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud da tirmidhi imam ahmad da surwayto shi hadisi ne dogo wannan gabar tana cikin hadisi. ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta al-qalam faƙala lahu uktub ya ce yi rubutu alƙalami ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai wakana har zuwa tashin alƙiyama uktub maƙadira kulli shay'in hatta ta koma sa'a duk ka rubuta shi har zuwa tashin wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun rike zahirinsu suka ce wannan yana nuna cewa abin alkalam shine awwalul makhluqat amma hadisin idan ka kula yana magana akan cewa yayin da aka halicci alƙalami a lokacin aka ce da shi ya rubutu ya rubuta maƙadir. ita kuma halittar shi kuma halittar arshi ta riga ta riga maqadir kitabatul maqadir kamar yadda muka gani a hadisin baya da hadisin baya ana cewa kataballahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa arshuhu 'ala al-ma' kaga al'arshi ya riga rubuta kaddara to nan kuma an ce alƙalami da aka halicce shi an ce ya rubuta ya rubuta kaddara kaga kenan bayan halittar al'arshi aka samu wannan to wasu sun tafi akan cewa alƙalami shine saboda wannan to amma malamai suka ce wannan ruwayar ko dai ta zama jumla biyu ce ya zama na awwala ma khalaqa Allahu al qala lahu Faƙara lahu akwai ruwa awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ya zanto ana faɗar yaushe ne alƙalami yayi rubutu yayi rubutun ne sanda aka halicce shi wato ana farkon halittarsa aka ce yi ba wai na nufin shine farkon halitta ba farkon halittarsa aka ce ya rubuta ko kuma ya zama awwaliya anan ana nufin al-makhluqatu fi hadha al-alam abinda aka fara halitta a cikin wannan duniyar abubuwan da muka sani a wannan duniyar farkon halitta a cikinsu shine alqalam amma idan aka ce al'alamul ulwi wannan farkon halitta shine al'arshi kuma shine na farko ga halitta gaba ɗaya. an fahimta sai ya zama awwala awwalu ma khalaqa Allahu in ka ɗauke shi akan mubtada wa khabar awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abinda Allah halitta al sai ya ce abinda Allah ya halitta a cikin halittun da suke nan duniya da muke gani makhluqat fi hadha al'alam amma al'alam al'ulwi duniyar sama samaniya farkon halitta shine <coughs> shine al'arshi abinda zai ƙara ƙarfafa wannan hadisin <coughs> Imran ibn Husayn wanda yana cikin sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa kanallahu Allah wa lam yakun shay'un wa kana arshuhu 'ala ma wa kataba fi dhikri kull shay'in thumma khalaqa as-samawati wal a cikin sahih bukhari hadithin imran ibn husayn manzo Allah cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah yana nan a same a lokacin da babu wani abu da ya samu gabaninsa wato yana nan samamme ne babu wani abu da samuwarsa ta riga samuwar ubangiji sai ya ce wa kana arshuhu alalma, al'arshinsa ya kasance akan ruwa wa kataba fi zikiri kulla shay'in ya rubuta kowane abu a cikin lauhul mahfuz shine azzikir kaga halittar al'arshi sannan kuma kitabatul maqadir rubuta abubuwan da Allah ya kaddara sannan sai ce sun khalaqa as-samawati wal sannan Allah ya halicci sammai da ƙasa wanda tsakanin rubuta kaddara da rubuta da halittar sammai da ƙasa shine abinda hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya nuna mana shine shekara 500 to wannan shine yasa aka ce al-arshi shine a'zamul makhluqat shine a'zamul makhluqat domin shine kololuwa bayan sa babu kuma wata halitta saman sa shi babu wata halitta kamar yadda yake cewa anan wa kullu ma kana aqraba ila al'arshi kana anwara wa anzaha wa ashrafa mimma anhu ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها ابن القيم يتي وكل ما كان أقرب إلى العرش duk wani abin da yafi kusanci da al'arshi duk wani abin da yafi duk wata halitta kuma da tafi kusa da al'arshi kana anwara tafi haske tafi wanda bata kai kusancin sa haske ba wato halittun suna ƙara ƙasa da al'arshi hasken su na raguwa har a je can ƙasan ƙasa inda babu hasken sai duhu duɗin sauraka abin da yake sama yana ƙara samun haske yana kuma ƙara samun daraja yana kuma ƙara samun tsarkaka daga dukkan wata nakasa ko wani ko wani aibi sai ce wali hadha kan jannatul firdausi shi yasa ya zanto aljannar firdausi ita ce a'la jinan. ita ce aljannar da tafi kowace ɗaukaka. wa ta tafi kowace daraja wa ta tafi kowace haske wa ta tafi kowace girman daraja liqurbiha min al'arshi saboda kusancinta da al'arshi yace iz huwa saqfuha domin al'arshi ne rufinta hadisi ne a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira da yake cewa fa idza sa'altumullaha eh, fas'aluhu fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul janna wa a'la janna wa fawqahu 'arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul janna annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za ku roki Allah to ku roke shi firdausi domin firdausi fa innahu awsatul janna ay afdalul janna ita ce aljanna da tafi kowace falala shine ma'anar awsat awsat anan yace qala awsatuhum lam aqul lakum laula tasabbihun ay afdaluhum aqaluhum wanda yafi su hankali shi laula tusabbihun me zai hana me hana ku ku yi tasbihi saboda awsatul janna ana nufin afdaluha wacce tafi falala ita ce firdaus fa innahu awsatul janna wa a'la aljanna ita ce mafi kololuwar aljanna wa fawqahu arshur rahman wa fawqahu arshur rahman fawqa alfirdaus arshur rahman ko dai ka ce wa fawqahu wa fawqahu sai ta zama zarfiya ce Sama saboda shi arshin rahman al'arshin Allah ne sai ka karanta ta ala anna fawqa huna zarf bil fath wa fawqahu arshur rahman ko ka ce wa fawquhu bil dhamm ala al ibtida shine ma'anar saƙfu wa fawquhu ay saqfuhu arshur rahman shine fassarar da shi ibn al qayyim nan alaihi rahmatullahi saboda haka abinda yake rufi na wannan aljannatul firdaus shine arshur rahman kaga kenan bayan aljannatul firdaus sai al'arshi bayan al'arshi kuma ba wata halitta kuma halittu sun kare a sama to duka halittar da tafi kusa da al'arshi ita ce tafi tafi kusanci da daraja saboda haka al'arshi shine ƙololuwa shine mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala yi da Allah yake cewa sai a kursiyuhu samawati wal ard wala yaudu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah ce wa sai a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun ubangiji kursiyu ba shine al'arshi ba kursiyun ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa ma'ana za a zuba sammai guda bakwai da ƙasai duka bakwai a cikin al-kursiyu kursiyu duk zai haɗe su to shi kuma kursiyu kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa kamar ka jefar da zoban ka ne a cikin sahara shi kuma kursiyu in aka sa shi a cikin al'arshi kamar ka yadda zoben ka ne a saharar da libya din da za ka kai masu guduwa su ga libya da saharar ta ba gaba ba baya to ga ka yadda ka yadda ka za ka je libya ka yadda zoben ka a cikin wannan sahara za ka koma nema kana saharar za ka za ka gan shi to kursiyu haka yake a cikin in aka jefa cikin al'arshi shi kuma kursiyu duk sabbai da ƙasa gaba ɗaya za su haɗe zai haɗe ta saura kaga ausa'ul khala'iq kenan shine shine al'arshi shine fi kowanne girma sannan mala yace wa kullu ma ba'uda anhu kana azlama wa adyaqa duk sanda abu ya ƙara ƙasa da al'arshi ya ƙara nisa da al'arshi to zai ƙara samun duhu kuma zai ƙara samun kunci ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير سبب هكا يا يزما أسفل سافلين ما في كسكنشن ما في كسكنش كسكنشن كسكنتتو شيني ما في شر بري شيني ما في شر بري إن الفجار لفي إن الأبرار لفي عليين وإن الفجار لفي سجين إن الفجار لفي سجين سجين wani guri ne a can can ƙasa sun ce shi ne asfala safili shi ne ya fi ko'ina ƙunci ya fi ko'ina duhu shi ya sa kafirai a lahira. ƙala zai na kafaru rabbana arina da zai na azalla na minal jini wal insi na ji'alhu ma ta ta akadamina liyakuna minal asfali ce Allah ka nuna mana mutane da aljanu waɗanda suka fitar da mu ka nuna mana su don mu sa su a ƙarƙashin diga-diganmu su zama su ne asfala safilin wasu daga cikin malamai sun fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce wattini wa zaitun da turu sinin wa hazal baladil amin da khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin sun fassara asfala a nan da cewa ah, ah, fi ahsani taqwim shine mu'mini wanda yake kan tafarki mai kyau kafiri kuma shine wanda Allah zai mayar da shi asfala safili wato mafi kaskancin masu kaskanci saboda kafircinsa Allah kai shi can can can can ƙasa karshen ƙasa wannan tafsirin wasu daga cikin malamai ne kamar mujahid kamar abdurrahman ibn zaid kamar qatada abu aliya duk sun fassara ayar da da wannan to asfala safilin shine mafi kaskancin guri da Allah subhanahu wataala zai jefa zai jefa wato kafirai a cikinsa to saboda haka kaga abina ya ƙara sama yana ƙara haske yana ƙara samun haske yana ƙara kusantar al'arshi yana ƙara samun haske yana ƙara yiwo ƙasa kuma yana ƙara a nan ruwa har a kai wurin da zai zama duhu kirin sannan kuma ga kunci can sama da yalwa ƙasa kuma ana ƙasa ruwan tana raguwa har ta je ga ga abin nan har ta je ga wurin da ya fi kowanne kunci fi kuma kowanne duhu Allah ki kiyashe mu Allahul quluba to kuma Allah ya halicci zukata waja'alaha ya sanya waɗannan zukatan mahallan li ma'rifatihi mahalli ne bigire ne na sanin Allah wa mahabbatihi da san Allah wa iradatihi da nufin Allah fahiya arshul mathalil a'la zuciya ita ce al'arshin sifa mafi ɗaukaka alladhi huwa ma'rifatuhu sifar da take ita ce sanin Allah wa mahabbatuhu da san Allah wa iradatuhu da nufin Allah qala ta'ala Allah ya ce lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw waɗanda ba sa yin imani da ranar lahira suna da mummunan misali suna da mummunan sifa walillahi al ala Allah kuma yana da sifa mafi ɗaukaka. daukaka wa huwa hakim shine mabuwayi mai hikima Waƙala ta'ala hakanan Allah ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa shine wanda yake fara kagar halitta sannan ya mayar da ita ya sake ta wa huwa ahwanu alayhi dawo da ita shi yafi masa sauki wa lahu ala yana da sifa mafi daukaka fi samawati a cikin sammai wal ardi da ƙasa wa huwa al-azizul hakim kuma shi mabuwayi ne mai hikima wa ƙala ta'ala hakanan Allah ce laisa ka mithlihi shay'un babu wani abin da yayi dai da shi fa hadha ala to wannan yana daga cikin sifa mafi daukaka wa huwa mustawin ala qalbi mumin ubangiji yana daidaita a zuciyar bawa mu'mini fa huwa arshuhu zuciyarsa ita ce arshinsa fa wa in lam yakun athhara al-ashiya' idan zuciyar ba ta zama mafi tsarkakar abubuwa ba wa an mafi kuɓutatta daga aibi wa a mafi kyanta wa abadaha min kulli danasin <coughs> wa hubsin mafi nisantar dukkan wani datti da ƙazanta lam yasluh listiwa ilmathal a'la alaihi ba zai dace da daidaiton sifa mafi ɗaukaka a kansa ba ma'arifatan ta fuskar sani wa mahabbatan da soyayya wa iradatan da nufi abinda ibnul qayyim anan yake cewa bayan ya faɗi inda Allah subhanahu wa ta'ala stawa bi zatihi ya daidaita da zatinsa kamar yadda mai risala yake cewa alal arshi stawa bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmi hakiki a cikin muqaddimar risala da abi zaid al-qayrawani ya ce ya daidaita a kan al'arshinsa da zatinsa iliminsa kuma yana ko'ina to al'arshin ubangiji shi ne mahallin daidaitin zatin ubangiji to sai zuciyar momini wanda ita kuma take ɗauke da soyayyar Allah take ɗauke da sanin Allah da soyayyarsa da sanin girmansa da hasken da ubangiji yake sanyawa na saninsa a cikin zuciyar saboda ka ita ma mahalli ce ta samun wannan daidaiton amma daidaito na sifar soyayya na sifar sanin Allah na sifar hasken ubangiji da yake sawa a zuciyar bawa ba wai daidaito na zati ba daidaito na zati wannan Allah subhanahu wataala ya ambace shi a arshi sawa to zuciyar mumini kuma nan ne mahallin samun soyayyar Allah in kana neman ina soyayyar Allah take ina sanin Allah yake ina hasken da ubangiji yake sanya wa bayansa yake to ka neme su a zuciyar a zuciyar mu'mini nan ne mahallin su to zuciyar ba za ta samu wannan darajar ba sai ita ma ta zanto zuciya ce tsarkakakkiya zuciya ce da babu aibi a tare da ita zuciya ce wacce take ta samu ɗaukaka ta nisanci dukkan wani abu mai aibi to lokacin ne take samun wannan falala take samun wannan martaba take samun daidaiton sifa mafi girma daga cikin sufin Allah a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau Wadanda ba sa yin imani da lahira suna da mummunar sifa mummunar sifa shine ta rashin sanin Allah ta rashin sanin wane ne Allah ta rashin girmama Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce waj'aluna lillahi albanat wa lahum ma yashtahun ko suna sawa Allah ƴaƴa mata su kuma suna da abin da suke so ce su kuma ƴaƴa maza su ne nasu wa idza bushira ahadun bil untha ذل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يرسه في التراب ساء ما يحكمون سيجي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء saboda haka suna sifanta Allah da mummunan sifa sai Allah yana da ɗa kuma da suka tashi danganta masa ɗan sai suka danganta masa ‘ya'yan da su ba su ‘ya'yan da idan aka yi wa ɗayansu albishir da irinsa to zai yini yana bakin ciki zalla zai zauna masu wajhu muswaddan fuskar sa baka kirin wa huwa kadhib yana makare da bakin ciki ya tawara min alqawmi har ma idan ya ga mutane yana kurin boyewa kada a rika nuna shi a ce an masa haihuwa an haifan masa ya mace wai min su'i ma shirabi saboda mummunan albishir din da aka yi masa da cewa matarsa ta haihu amma ya mace aka samu to abinda shi yake ki shi kuma ya sa wa ubangiji a matsayin ɗa ce tilka idan ƙismatun diza ce mummunan kaso kenan shi ya ɗauki mai kyan wa ya ja'aluna lillahi ma ya abinda ko ba sa son sai cuto na Allah ne abinda duk baya so to shi ne na Allah to kaga wanda zai yi wannan babu shakka bai san girman Allah ba bai san waye Allah ba saboda haka shine yake da matsalus sau mummunan mummunan sifa sifa ta rashin sanin Allah sai ce walillahi almasalul a'la Allah ke da sifa mafi daukaka saboda haka duk wata kamala duk wani abu wanda kamala ne to Allah shi yafi cancanta da shi fa kullu kamalin fallahu ahqqu duk wata kamala abinda zaka ce wannan kamala ce to Allah ya fi cancanta a sifan tashi? da wannan kamala dukkan wani abin da yake na ƙasa ce na kasa ce tawaya ce aibi ne to Allah shi fi kowa cancantar a tsarkake shi daga wannan aibi saboda shi shine wanda yake da almasalul a'la sifa mafi ɗaukaka wa huwa al-azizul hakim kuma shine wanda yake mabuwayi mai hikima hakanan Allah ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ke fara halitta kuma shi ke sake dawowa ya maimaita ta wa huwa ahwanu alaihi wannan ma yafi masa sauki walahu al-mathalu al-a'la sannan shike da sifa mafi daukaka fi samawati a cikin sammai wal ardi a ƙasa wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi mai hikima fi samawati lahu al-mathalu al-a'la fi qulubi ibadihi fi samawati wal ardi shi yake da sifa mafi ɗaukaka a zukatan bayansa zukatan bayansa muminai a sama da ƙasa a sama bayansa mala'iku sun san shi da sifofi na ɗaukaka haka nan a ƙasa bayansa da bayansa muminai sun san da sifofinsa mafi ɗaukaka don haka yana cikin zukatan bayansa Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkat Allahu nuru samawati wal ardi hasken ubangiji shi hasken sammai da ƙasa shine hasken da Allah yake sawa a cikin zuciyar mumini in kana neman san ubangiji to ka nemi shi a wajen mumini da ya san Allah mumini da ya san Allah mumini da ya san girman Allah lokaci yayi sai a karatu na gaba insha Allah za mu dawo baya mu sake tisa wannan karatun sannan mu dora akan sa abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh